studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hukumomin kasar Algeria sun turo ƙeyar bakin haure masu yawa zuwa yankin Agadez jiya a Laraba. Tarayyar Afirka da ƙasashen Sahel na gudanar da wani taro dangane da tsatsauran ra'ayi a nan Yamai. Wasu mutane biyar sun rasa rayukansu a wani hatsarin mota da ya faru jiya a kan hanyar Filinge zuwa Yamai. A cikin shirin musamman za ku ji ƙarin bayani a kan al'amarin baƙin haure wanda ya zama tushen arziki ga wasu jama'a a yankin Agadez. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, bakin haure wato biyar ne 'yan asalin ƙasashen Afirka ta yamma. Hukumomin aljeri suka turo su a nan Nijar ranar Laraba bakwai ga watan Disamba wato jiya kenan inda aka iso da su cikin yankin agadis Gungun Muhammad ɗantani na ɗauke da sauran bayani. Mahukuntan yankin jihar Agada sun tabbatar da isowar 'yan tabaraɗi da dama cikin yankin a lokacin da muka tuntuɓi a gundumar Arlit wata majiya ta bayyana cewa hakikan mutum dubu da ishirin sun iso a garin kuma sun wuce a Agadas jiya. A fadar ministan cikin gida wata majiya ta bayyana shigowar motoci ishirin zuwa ishirin da biyar dauke da 'yan tabaraɗi wa'anda dukansu 'yan ƙasashen Afirka ta yamma ne da suka jimilci kimanin mutum dubu. Majiyar ta ƙara cewa da ƙasar Nijar bukatar izini ne kadai ta bayar na su biyo su wuce. Kungiyar OEM da ke da sashe a yankin na Agadez ta nuna cewa ba ta da cikakkar masaniya bisa wannan lamari kuma a hukumce ba a tuntuɓe ta ba. Jaridar ƙasar Algeria El Mujahid ta jaddada bayanin shugaban Croissant Rouge ta Algeria kamar haka. Ganin matsatsin yanayi da babban birnin ƙasar ke fuskanta da ke haddasa matsaloli ga kwanciyar hankali ne mahukuntan suka ɗauki matakin mayar da duka 'yan tabara ɗin kusancin ƙasar. Subdin da ta shuɗe mutum dubu da ɗari shida 'yan neman zinariya dukansu 'yan Nijar mahukuntan na Algeria suka tusa su gaba. Gunguma ɗantani Studio Kalangu. To a makon da ya gabata ne hukumomin kasar Algeria suka soma turo ƙeyar 'yan asalin kasashen yankin gudancin Sahara daga kasar ta Algeria. Masu neman zinariya dubu daya da shida ne aka turo ƙeyar su a ranar Alhamis da ta gabata. Ya'u Ali dan asalin jihar Maradi ya iso wato yana daga cikinsu yau kwanaki uku kenan da isa a garin Maradi. Ya ce an rutsa da su ne a aka kuma wato aka kuma kama su cikin wani dajin kasar Algeria tare da wasu 'yan Nijar masu yawa. Ga kuma bayanin da ya yi wa wakilinmu Muhammad da Mamman. Mun tafi daji mun je kwanan mu hudu na biyar washe gari da safe misalin karfe tara kawai sai ga sojoji sun zo. to mun hau dutse da muka ji halbi yayi yawa ana ta halbe mutane kawai sai muka yi saranda sai muka gangaro kasa suka zo suka lalabe mu da wanda suka samu zinare su doka yan kudi suka samu su doka hatta zobe wannan wallahi shirya suke ga hannun mutum mutanen mu na Niger suka ce kowa ya faɗi sunansa da inda za a aje shi in ka ce dan tawa ne kai sai a rubuta maka tawa in ka ce kai dan maradi ne sai a rubuta maka maradi duk inda ka faɗa dai a aje kanan za a aje sai suka dauko mu suka taho da mu suka kawo mu bakin furocar ingizam da suka zo suka danka mu ga hannun iko na kasan mu duk mai tunanin ya fita ya je kasashen larabawa to gaskiya ya rage tunani saboda gaskiya kasashen nan sai a hankali ba daɗi wulakanci bakin gwalgwado suna yi ma mutane shi me shi wani shirin haɗin gwiwa ne na sojojin ƙasa da ƙasa da aka gudanar daga 16 zuwa 27 ga watan Nuwambar da ya gabata a tsawon iyakar Nijar da Chadi wato cikin tsarin Barkan. Sojojin Nijar da na Chadi da kuma na Faransa ne suka tafiyar da wannan aiki ko kuma samame wata sanarwar barkan ta kawo haske dangane da shirin mai suna mishi gungun muhammad dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto daga cibiyar jagorancin haɗin rukuni uku a madama cikin yankin jihar agadas mai suna mishi wanda manufar ita ce lauroi na iyakar shimfiɗar madama korizo da zuwar don a samu gurɓatar da yawan shigar kayan daga na 'yan ta'adda da na 'yan sarandin kwaya da ke bi cikin shimfiɗar yankin rukunin barkan su ne ke dafa ma aikin a jimilce kimanin soja 300 ne ke gudanar da buƙatar sojojin nijar da na barkan sun gudanar da wani larwai na haɗin gwiwa tare da sojojin ƙasar Chadi a bisa iyakar ranar 20 ga watan Nuwamba cikin yankin zuwar a ƙasar Chadi. Rukunan uku daga nan kuma suka tunkari yankin Wur a nan dai inda tattare suka gudanar da ran gadin larwai ranakun 23 da 24 ga watan Nuwamba. Sanarwar ta bayyana cewa tsarin mici ya bada damar taɓe motoci biyu ɗauke da 'yan tahiyar tabaraɗi da wasu 'yan neman zinari ranar 29 ga watan Nuwamba. Haka zalika sun samu kuma tarwatsar da harsassai da suka gani ranar 21 ga watan Nuwamban a kusa ga iyakar kasar Chadi. Gunguma Mandantani Studio Kalangu. A yau kungiyar tare Afirka da kungiyar kasashe biyar na yankin Sahel suka soma wani taro akan tsatsauran ra'ayi da kuma aika-aika a yankin Sahel a Palais de Congrès da kenan Yamai. Makasudin taron shine samar da manufa ɗaya wajen yaƙi da wannan al'amari. Ƙungiyar ƙasashen wato Sahel su guda biyar ta kumshi Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad da kuma mauritani Manu na bara Hamidu na wata ƙungiya mai zaman kanta da ke kula da wani al'amari na ɗauke da ƙarin bayani. Akwai barazana ga kwanciyar hankali cikin Sahel wanda akai kasashen ya kamata su tunkari girka tsaro. Wannan hali ya dangantu da wanzuwar ta'addanci da bunƙasar balaja'anci da suke dangantawa ga addini domin cimma bukatunsu. A yanzu kala biyu aka sani cikin Sahel su ne 'yan balaja'u masu amfani da addini da wa'anda ke yi ta fuskar siyasa. In kun ɗauki misali a ƙasar Mali akwai wani gungun da ke buƙatar samun incin yankin yankin yancin arewacin mali saboda haka suka ɗauki makamai wannan domin su cimma burin siyasa ne akwai boko haram ko wa'ancan sauran 'yan balaja'un da ke cikin arewacin mali wa'anda su suna amfani da addini ne su yi fafutukarsu amma a ciki ana iya gano da akwai misalan tattalin arziki lamarin rishi da ke tura wasu shiga a cikin wannan balaja'ancin alhali in aka diba sosai ba ma musulmin gaskiya ba ne Da misalin karfe tara na daren jiya ne wani hatsarin mota ya afku a garin Cida da ke ƙarƙashin karamar hukumar Dankendu a gundumar Kwalo. Wata motar sufuri da ake kira Jalab ce dauke da mutane bakwai ta yi mugunyar kwana a lokacin da take kokarin shigo garin Yamai ta kuma ci karo da wani icce. Sakamakon wucin gadin na wannan hatsari ya nuna cewa mutane biyar suka rasa rayukansu wasu biyu kuma suka je rauni. Magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana na jihar Yamai sun gudanar da wani babban zaman taron su jiya da mace a cibiyar jam'iyyar da ke anguwar Bukoki Kat. Shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar na Yamai Sani Munkaila ya ce sun tattauna akan zantutuka da suka shafi hanyoyin samarwa jam'iyyar kudade da kasancewarsu a cikin kawancen FRDDR da dai sauransu. Ga dai Sani Munkaila da bayani. Mun buƙaci shaida ma magoya bayan mu maza da mata da jam'iyyar siyasa ya ba ya kasance tana da kuɗaɗen kanta na tafiyar da al'amuranta ba tare da jiran wani tallafi ba daga waje. Mun yi kira kowa ya zanki zuba tarbace na jika goma kowane wata. Duk wa'anda dangance da matsalar rayuwar da suke fuskanta ba za su iya ba da tarbacen ba ba tilas ba ne. Bayani na biyu shine gudunmuwar da jam'iyyar na yankin ya kamata ta bayar ga rukunin tsakanin jam'iyyun adawa bayan kaucewar da jam'iyyar MNAS din nasara ta yi inda aka girka wani sabon rukuni na 'yan adawa. Saboda haka mun yi kira ga magoya bayanmu da su dage kowane lokaci ga halarta da yunkura da duk wata buƙatar zartarwa da sabon rukunin zai tambaya a yi. Babi na uku mun yi magana bisa ayyukan tafiyar da siyasar lumana a dukkan cibiyoyinta kamar a nan yankin Yame da muka so. La reprise des activités de Lumana à tous les niveaux. yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki inda a jiya aka yi karawar karshe ta zagayen farko na kwamɓalar kwallon kafa na 'yan ajin farko a maraɗi inda jangwarzo fc ta maraɗi ta yi nasara a kan is nijalak da ci biyu da ɗaya a gobe juma'a za a soma zagaye na biyu na kwamɓalar karo ɗaya aka shirya inda wato jandarmeri national za ta kara da sony dep yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Daga da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar ga shirin zango. karfe minti talatin Karfe tara sai shirin namu na musamman. Garin Agadas ya kasance wani wurin yada zango na bakin haure 'yan yammacin Afirka kuma kofa ce ta shiga kasashen turai a ganin wasu. Kowace rana wato garin Agadas na karɓar ɗaruruwan matasa maza da mata da kuma yare ƙanana dukkan su masu gurin zuwa wasu ƙasashe. wannan lamari yana damuwa wato yana damuwa sosai amma kuma ya maye gurbin yawon bude ido ɗaya daga cikin muhimman harkokin yankin na agadez tarnan ahmed fudai ya tattauna da magajin garin agadez risa faltu dangane da wannan al'amari Agadas eh, euh, kowa ce ta bi a wuce kasashen larabawa da farko ganin kuma a wuce kasashen turai. Shi yasa 'yan shekarun nan biyar ake fuskantar bunƙasar wannan lamari na bakin habre da ke haddasa matsaloli da dama. Shin Agadas na iya sa birki ga wannan lamari? Magana ce da hankula suka karkata gare ta ake sanya garin Agadas a cikin haddasa lamarin. Da dadewa Agadas ta kasance gari garin da zango a wuce hanya ce da ake bi a wuce ba yanki bane mai haddasa tsarin ɗaukar tafiyar tabara ko ƙasa wadda a nan ne ake tashi a shiryar da wannan balagoran tabara dukkansu zuwa ne suke su ya da zango a agadas kanin su wuce su ne suka kawo matsalolin har aka yaba ma garin na agadez suka kuma haddasa matsaloli a ƙasashen na turai yanzu kuma turai suna yaba ma garin agadas wannan matsalolin shi wannan lamari al'amari ne mai shigar kuɗi sosai bayan dushewar lamarin yawon buɗe ido al'amarin da ya yi suna ya bayyana albarkatu tewa na yanki bayan dushewar yawon buɗe ido me yayi saura sai wanga lamari na tafiyar ta baraɗi yau ya zama abun ban tsoro abun da ke tayar da hankula yanzu ana son a shimfiɗa ma agadas wannan lamari a'a ba za mu yarda ba ba wani matakin da muka girka a kai da mu za mu ɗauka na musamman ga matsayinmu na karamar hukuma muna fuskantar matsaloli dangance da matakan da ƙasa ta ɗauka a kai saboda haka muna buƙatar a girka halaye na mafuta masu kawo muna sauƙi ga matsalolin da ke tausar mu dole ne mu bi dokokin ƙasa muna cikin shimfiɗar yankin da ake cema shimfiɗar ƙasashen sai da yawo duk 'yan tabara ɗin nan mafi su 'yan ƙasashen sai yawo ne ban ce ba ala tilas lamarin na fasa kwabrin bakin haure na tabara shine babbar matsalar a'a shigar baki a gari yana kawo shigar kuɗi shigar kuɗi na kawo tallafi ga tattalin arzikin ƙasa shine ai yake karfafa ma tattalin arzikin agadas shi yasa yan jami'a suka mai da hankali ga maganar don agadas ta samu amfano ga abin da zai kasance mata auni ga ta madala masu haramu da wannan muka karshen shirin na labarai da harshen hausa na maraicen yau anan kuma muke fatan a huta lafiya a madadin abdullahi yakubu da haɗa muna sauti da kuma wanda ta da shirin alasan mamadu kuzi zan bar muku ko kuma zan bar ma Musa Hassan wannan wuri ya kama ku labarai da halashen zabarmanci a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba casa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 100 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa